سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kira da tsara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi ya cancanta bauta masa muna masa godiya ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin littafin al-sunnah mai girma a cikin wannan watan da albarka na ramadan yau wuni na bakwai a cikin watan a hijira jira annabi sallallahu alaihi wasallam a dubu ɗaya da hudu da arba'in da shida ya zo daidai da bakwai ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyar a cikin miladiya bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da mu faɗan daidai da kuma ba mu ikon aiki da daidai akwai yan tambayoyi da za mu karanta kafin ci gaba da karatun alkur'ani wannan yana cewa na waje a wasu karatun sukan cewa wanda ya yi sallar tarawihi har yi manya gidan da shi tare da shi da shafa'i da wuzuri za a rubuta masa daren baki da yana sallah to shin idan mutum yana da yakinin sai shi da daddare jami'in wasu na da zai iya bane shafa'i da wuzuri kuma ya samu garabasan da aka faɗa a baya na rubuta masa dan yana sallah tambayar da farko idan mutum ya tafi da wuri ba makawa sai ya koma gida bai isa ya sake wani al'amari ba a haka ne ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ce man sallama al-imam wa lan yansarif hatta sarafa al-imam kutiba lahu qiyamu layla dukkan wanda mutumin da ya salla tare da liman ya yi sallar dare jumhurin malamai kuma duk sun fassara wannan hadisin da cewa a cikin watan ramadan ake wanda ya sallaci sallar dare tare da liman in an ce sallar dare ko tarawih ko ta tahajjud duk sunan ta sallar dare wanda ya yi sallar tare da liman bai fita daga sallar ba bai ne ba har sai da liman ya gama suka gama tare Ku ce ba da mu ya mu ne sauri za a rubuta masa tsayuwar dukkan dare gaba daya wannan tabbataccen hadisi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi tambayar ta guda biyu ne tambaya ta farko ko idan mutum yana da jinni zai ta da dare don yin nafi to idan liman ya zo ya yi wajen da mai saura shafa'i da wuturi ko ba zai saura wuturi wai zai iya bari ba tare da an yi wuturin mutum da shi zai tashi da daddare ya sake wani kuma zai samu waccan gara basar da aka ce mutum ya yi sallar dare dukansa duk da cewa shi bai gama tare da liman ba gaskiyar magana a cikin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya zo mutum da ya sallah da liman ne bai fita daga sallah ba sai liman sai da liman ya gama Na haka idan mutum yana son wannan gara basar ya samu to ya kamata ko ɗaliban ya yi shafa'i da wuturi shi ma shafa'i da wuturi da ranar shi ko da kuwa da zai da dare ta da wasu na shi ita yi sallah bayan an yi wuturi ba laifi ba ne ba laifi ba ne dan kuma da daddare ka tashi ka sake wasu na babu laifi saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne mai ija alu akhira salatakum bil layli mutra ku sanya karshen sallar ku ta ne da zama dukkan malamai sun ba aka cewa wannan ba umarni ne na wajibi ba abin da ya yi an so ya zama sallar ka ta karshe wutri in ta wutri ba za ka sake komai ba ana son haka amma ba dole ba me yasa suka ce ba dole ba saboda an samu a ingantaccen hadisi da cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wuturi wata rana ya tashi yayi raka'a guda abin da yake nuna kenan ko da ba mustahabi da haka in kana so ka samu rahmatar kana da hanyoyi guda ko ne ka yi sallah tare da neman harkar shi kuma da daddare ka tashi ka sake abin da ka sake yi na sake koyi amma ba za ka sake wuturi ba wuturi ya riga ya wuce domin annabi ya ce lawo da wani ke da ba a wuri ba cikin da wannan ita ta hanyar da farko hanya ta biyu kana da damar lokacin da liman ya yi wuce ya yi raka a ɗaya ya zauna ya yi ya sai in ya sallama to kar ka sallama sai ka tashi sai ka karo wata raka guda ɗaya yanzu ka domin ka karo raka a ɗaya akan raka'arsa kuma ya halatta sai ya zama da cewa har yanzu sai baka kammala baka yi wuturin ka ba dan haka daga karshen dare za ka rufe kai wuturin ka sai ya zama duka haɗa abubuwa guda ka yi sallah tare da liman hankali abu ne da muke kuma ka sanya karshen sallah ka zama wuturi dan kai wuturin lokacin da liman ya gabe da shi bai in kai wannan shi kenan na samu abin da ake samu amma matukar da liman da yi sallama ba kai sallabe ka fita to ban san ta inda za ta shiga cikin wancan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wa sannan da ne idan mutum ya taba yi da uzuri ba matawa wata ya kuma gida bai sai sai da lamarin eh, ba wannan ba gaskiya bane dan kai shi bari da uzuri ba zai hana ku kai wata sabgar ba abin da ya sani a cikin sallallahu alaihi wa sallama yana hana yin hira bayan sallar isha'i ba sai ba musulmi ba duk bayan sallar isha'i ba a son zaman hirar banza amma ba hana ka da wani sha'aninka ba ka je ka biya wata bukatar ka ka je ka yi wata hidimar ka ko wata kasuwar ka ko wata sana'ar ka duk ba a hana ka ba bayan kayi wuce za ka iya yin kayan ka haka nan idan yi hidima da iyalanka ne shi ma ya halatta kai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan zauna bayan sallar isha'i da iyalansa su hira amma haka kawai ne irin zaman daba a zauna ya ta hira marar amfani shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana cikin hadisi wannan malamin ya yi ibada iyalai Allah ya samu yi ibada karɓar karfafiya amin da wani tambaya ne da bin number na musulunta matsalolin na yi na yi ta riskata wanda hanyar ba kanar yin mutum da gani sai da mutum fadu na sallama ta kai tsaye sai na ga dace wannan ne mazaɓin Allah ta baraka wa ta'ala tun da iya kadarin ta mallaka jiya bayan ta bayan yi na yi addu'a sosai a kai haka kuma da daddamin biyu da kuma bayan da karatun alkur'ani bayan sallah bani na yi barci a ah, nan yi a kan rabuwa da wannan kadara ka san mutane da ahali na cikin matsalolin mutanen hankali ban sani ba ko in shara shi aka ba kuma na shiga tunanin tsoron ci gaba da addu'ar neman zaɓin Allah a kai ina yin wani hakura na bar abin sakamakon firgici firgicin mafarki shawarar da nema Allah ya saka da kai ita istikhara ba wa Allah madaukakin sarki zaɓi addu'a shi kake roƙon Allah madaukakin sarki za a maka abin da ba su wasu malamai ma suna ganin sau ɗaya ake yi ba a maimaitawa in dai aka abu guda ɗaya to amma dai tun da addu'a ce ba a cewa sau ɗaya ya halatta in dai addu'a ce roƙo ne sai halatta ko sau ɗari ne masu in Allah yana so a ce wa roƙonsa da haka mutum ran jayin magana babu laifi na mutum ya maimaita istikhara to shi wannan lokacin da ya mallaki wannan kadara sai ya yake ganin cewa kamar sababin kadar kaddarar wannan kadaran ne yake ta shiga cikin matsaloli yake ta shiga cikin matsaloli sai na tunanin rabuwa da ita wannan yasa sai yake bari ya istikhara to da ya yake istikhara kuma sai ya yi mafarki kuma ji ba shi tsoro ya fahimta shi ya yi wani zai rabuwa da kasar ya kifa cikin matsala to wannan shi ke burge ta shi yana ganin kamar ya ci gaba da kayan sa. abu na farko dai cewa da ka mallaki wannan kadara shi ne ka fada cikin matsaloli wannan ba tabbas ba ne ta yi zaman kadara da ba. matsalolin kuma da Allah madaukake da rabe ka daban shi yasa yana da kyau abin da kai da tunanin yin istikhara dan ba ka da tabbacin cewa wannan kaddarar da kamar ka ita ce ta saka da cikin tashin hankali a da yawa sun fada cikin tashin hankalin kuma zuwa su da kadar wasu kuma suna da irin wannan kadar da kake da su da kuma fada cikin da hankali a shi kenan ba lallai ne ya zama da cewa kadar ba ce duk da cewa Allah madaukakin sarki yakan iya jarraba mutum da wani abu na rayuwarsa wani abin da ka mallaka ya zama jarrabawa mutum da gari yana iya yiwuwa wannan ne sirrin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake inna mashhurun fi salat irin a akwai wato karfaci abinda yake zama matsala wa mutum bayan ya mallake shi to yace fa fidan wa wa fil mar'ati wanda to ana samu ne cikin abubuwa guda uku akan samu a cikin mata akan iya samu akan gidan akan iya samu kuma akan abin hawa wadannan abin guda biyu har ana samu yace to akan yi samu akan ibnu qayyim rahimahullah yace abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan magana babu wani abu da za a ce shi wannan abun sharri ne duk wanda ya mallake shi zai zama sharri gare shi yace babu babu wani abu Allah madaukaki baya halittar abin da yake sharri ne zalla ba shi kuma abin da ya ba mutane su mallaka ya san su damar su mallake shi kuma a ce abin sharri ne zalla ba shi yace illa Allah madaukakin sarki yakan wato jarrabi wani da wani abu motar da kai za ka saya ka shiga cikin matsala kullum kana gare cikin daga zai ita kana cikin bala'i da gana ba wallahi wani kuma sai ka sayar masa ta zauna lafiya a wajensa haka a tsakira gidan da za ka saya kai ka zauna sai kai ta ganin matsaloli matsaloli matsaloli wani kuma sai sai gidan sai zauna lafiya matar da za ka aura kai ta ganin damuwa da jarrabawa iri iri wani kuma sai aure ta zauna lafiya ya ce kamar gari ne sai ka ga wani ya tafi cirani wani gari ya sha wahala bai samu komai ba da an masa labarin cirani a wannan garin sai ai wanda wannan garin ta wani kuma a can garin da wanda ya samu matsala shi kuma sai arzikin ke in yi da shi kuma sai samu nasara to haka Allah madaukaki ke za ka ga kasuwa ce da yana kasuwa kaza babu harka amma da ya koma kaza sai Allah ya sanya arzikin sa a wajen to haka Allah madaukaki ki raba arziki kowa ya hada shi da abin da Allah madaukaki ya dama da zama sababin samun farin ciki da ko zamu arzikin sa to shi yasa shari'a sai ta kalli waɗannan abubuwa guda uku abubuwa ne da in ka mallake su baka rabuwa da su baka rabuwa da tunanin su ko da suna tare da kai matarka gidan abun hawanka wannan abu ne waɗanda suke da kanka kamar da zuwa hoto a jikin kuɗi in ka ce za ka cire hoton to sai ka halaka kuɗin kamar da rarrabar suke faɗa to wadda wannan abun suke zuwa da mutum shi idan har ya fara tunanin cewa jarrabawarsa daga jikin matan nan ne to ba a samu bisla in yana ganin cewa wannan matar ce sababin jarrabawarsa to ba za a taɓa zaman jin daɗi ba kuma rayuwa da duk abin da ya zafi ke da gaji wannan matar kuma kullum yana tare da ita inda abu ne ma da sai bayan wuta ɗaya ka haɗu da shi mai waka da manta amma kullum da inda ka gama buga bugar da gida zaka koma ka haɗu da matarka to kullum yana ganin sai abin ya tabe ya tabar da damuwa ya zama damuwa shi yasa shi shari'a ta bada shawara shi ma ba dole ba idan har ka ya ka shi shiga cikin ranka cewa matsalar ka daga wannan matan ne matsalar ka daga wannan gidan ne matsalar ka daga wannan abun hawan ne to rabu da shi dan kar ya zama imanin ka da Allah ya yi zama. sai da duk abin da ya same ka maimakon ka tuna Allah sai ka tuna wannan matan duk jarrabawa da ta same ka maimakon ka tuna Allah ne ya jarrabe ka sai ka tuna wannan gidan shi ne dan haka shi yasa idan duk wannan abin ya faru to aka ce ka rabu da wannan abin ya fi dan ka kubuta da imanin ka kar imanin ka samu tantansa a cikin da na ko ne da ake cewa filin ta ke ta ke ko ina jin da yawan mutane da suke mutanen garin da ne sun san wannan filin an ce an taɓa ba da wani ce zai yi amfani da shi kuma ga irin abubuwan da suke faruwa a tarbilin amma sai yake bari ya tuntubi shan abubakar mahabul kurmi abin da ya bashi fatawa da shi zai aiki saboda shi dan idan haji nan yana ganin cewa ai kamar cin karo ne da da tauhidi a ce wai din wai a ce yakin ba dan bai ba za a gina shi ba aka tauhidi kan mai malam abubakar mahmud gumi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala fatawa akai malam abubakar gumi yake kan yi san cewa na filin haka yace masa saboda akwai matsala yanzu na kaddara ba inda zai karɓi wannan filin ya ya fara ginawa wallahi ko ciwon kai yaji ya kai wannan gidan in matar ta za ta haɗu da rashin lafiya me za a tuna wannan filin balle a ce wata matar ta gore zan ya mutu kana ganin me za a tuna wannan gidan za a tuna maimakon abin da ya kamata a ce an tuna Allah ne sai a kuma ana tuna wani Allah to yana sa rauni imani to wannan kaddara wannan irin kaddara idan ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku ne ko jirgi ko mata ko abin zama shari'a tana ba ka shawarar ka haƙura da shi ka sanna shi dan wannan tunanin da kake ciki ba sanar da liberal da rabu ba wannan tunanin ba a san ranar da zai rabu da ba ba a san yau za ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma abin da ake tsoro ke da shi imani amma ta ke ba da shi ba kamar da ta yiwa kuma Allah ne bada kusa da ita da shi akwai matar da daga auren ta uku duk wanda ya auren ta halan farko ne shiga dakin da yake mutuwa auren ta uku duk wanda ya auren ta zai kuma ranar farko da ya dakin wannan da aka samu nan hada na mutu <laughs> eh wani yake ko dai marar mafadi wani marar mafadi ne ni na ce dan shahada yake a marar mafadi dai kawai ya jawo da, kuma wallahi suka zo da lafiya ba abin da ya sani shi har suka aiki yaya suka suka zauna rayuwa to amma kaga abin yana da hadari saboda inda Allah madaukaki ya sa shi ma daga jiran kwana ne ko da ba ranar farko din bane ya mutu danginsa da yan wasu za su ce wannan matar kuma na iya faruwa ya zama sababin daga ita wasan ne wani sababi da ba a gano shi ba akwai matar da a nan ganin ta ba duk wanda ya neman aurenta idan ya in kana zuwa kuna jini haka baka kawo magana aure ba za ku zauna kana ku yi ta hirar amma duk nan da ka dawo batun aure ana yin magana to daga ranar ba za a sake ganin mutum ya dawo ba kuma ba zai ce kawai sai a ga ɗin ruwa an kana me yake ba ga wannan abu ashe wani aljanna ya aure masa in dai dan ka je ku ku kashe dare ni bai da matsala da kai amma kar ka kawo magana ba kana kawo maganan aure zai zo maka da daddare yakan fito a subbar wani katon rago ya dinga haɗa ka da wani mai na masa ka kuma yake da kake da kake kuma karka yadda ka faɗa to wannan shi ne cikin da ya sai dai aka mutum ya ɗauke kafa amma ba san da ciki to ka san yau da kullum dole za a samu wani ɗan shahada shi ba da zai faɗa shine wani zai faɗa aka gano ashe ga sirrin abin lisan aka ci gaba da magani aka ta magani kuma Allah madaukaki ba ta daurki da yaure to irin waɗannan abubuwan shari'a tana ba mutum shawari ne in har sun zama jarrabawa da fitina da yana yawan tunawa to ya rabu da su amma ita istikhara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya karanta ta istikhara bai ce wai in kayi kai istikhara wai mafarki kake yi ba yana daga cin abin da wasu suke ɗauka cewa shari'a ce wai in kayan kara to za ka yi mafarki abin daidai ne ko ba daidai ba abin yana da kyau ko ba da kyau wannan gaskiya bai ci wannan mafarkin da kai ma bai wuce alaka da damuwa da dama kake ciki ba dama a cikin ajikun sunan abi dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ce a ru'ya talata mafarki kala uku ne ru'ya nan ba wa ru'ya min shaytan wa ru'ya ma yuhaddithu bihi al-mar'u fi nafsihi annabi yake mafarki iri uku akwai mafarki daga Allah za ka iya mafarki daga Allah mana madaukakin sirce nuna maka wani abu ya faru kuma sai ka ya faru wannan daga Allah sannan akwai mafarki daga shaitan galibin ruwa kuma mafarki marasa kan gado to duk yake daga shaitan na uku shine mafarkin abin da ka sa a ranka in ka sa a ranka abu to in ka fadi ne da ke cikin talauci yana ninka in ka kwanta mun za ka gana ruwan kuɗi haka za ka shi ka gana ruwan kuɗi wajen da ya yi mutum yake da tafiya yana ba da labarin da farko da ke mafarki ba ne na ɗauka daga sani, ne yana da karfe ce mafarki ne yadda kawai yana tafiya ya ga wata jaka a gefen hanya kyakkyawar ta yana buɗewa da karanci wallahi sai ga dama dalar amurka ne a ciki sabi falfal ba sai yawan gaske a ciki da wata ɗaurariyar waya mai tsadar da yake da gaba ya buɗe yana tunanin ya zai yi yake kawai sai ya kira yana daga sai aka ce malam wannan waya ta ne yake wajen wata buriya, mai daɗi wata mata kana cewa wai wani da Allah wannan waya ta ce ta jefar da jakarta da kuɗi a ciki dan Allah in ya tsanta da ya kawo sai ya eh, gaskiya lalle ne na tsanci wannan jakarta kuɗi a ciki ta kwatanta masa gida ka zo wuri kaza wuri kaza wuri kaza gida mai kaza mai kaza mai nan ba kaza a nan za ka sami shi ke nan ya shiga gida ya je har gidan ya sallama aka buɗe masa falo ya zauna ya yana zaune kawai ya ga wata saurin ya yi ya mata ta fito tana kyalli kallon sai masa godiya da wata murya mai daɗi ta kirko da nan a cikin guda goma dala ɗari ɗari guda goma dala nawa kenan dala ɗari da ta nuna masa ya ce wallahi karɓan da zai yi kenan kawai sai da ta ce ta tafi da yawa ya baka tafi ba kaga na ce kaga wannan yana da damuwa da guda biyu wannan damuwarsa ne yana son kuɗi kuma yana son ne yana son kasa shi ya sa mafarkin kudin da aka shigo da wani mata to za a shi mutum ya kan yi mafarkin abin da ya sa a ranka wannan da huce alaka da abin da ka sa a ranka na damuwar wannan jarraba da ke cikin yau don haka idan har gida ne ko mata ne ko abin hawa ne shari'ar musulunci tana baka shawarin ka rabu da shi ka canza in gida ne ka canza in ba ta ka haƙura ita ka nemi wata haka in abin hawa ne ma sai dai shi kake ka roƙi Allah madaukakin sarki albarkar abin da ya zo Ka roƙi Allah ya tsare ka daga sharrin tambaya ta karshe wata mata da suke cewa a ah, a irin da sabbin da mutum da yaro tana yin ta saba ga shi tana azumi ga tsananin zai to amma an ce mata mai jami'a ba ta zama babu hijabi kuma ba ta fita daga ɗakin cikin da larura sai in ko bayan gida za ce amma kullum tana cikin ɗaki kuma kullum tana hijabi zafi ya dame ta za ta wannan yana daga cikin abubuwan da aka kirkira wanda ba su da alaka da addini aka shigar ta takaba yana daga cikin wuraren da aka ta kirkire aka yi ta a cikin addinin Allah abinda da ba shi da addini babu inda aka ce mace mai ta gaba ta zama haka a cikin ɗaki kan ta fito farfajiyar gidan da ta zauna ba inda ta wani shirya sannan ba inda aka ce kuma babu maza a wurin ita kadai a cikin gidan daga ita sai iyalanta kuma aka ce sai ta kaka ba kanta hijabi ba inda aka ce wani ashirya. dan haka ki cire hijabi ki sha matukar ba wasu maza ne muharramai a wajen ki ba wannan kuma da mai ta gaba da mara ta gaba dukuncin hukuncin da yake ina da kuma subhanahu wa ta'ala ya danta da muni da kuma baki daya za mu ci gaba da gwargwadon abin da ya sauka na littafin Allah subhanahu wa ta'ala jiya muna tafsirin fadin Allah madaukaki wa qarafa Allahu masalan qaryatan aminatan mutma'innatan aya ta 112 a cikin suratul nahl na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله هذا a ya gabata a karatunmu na jiya a maganganun malamai akan wannan ayar wata alƙarya ake nufi da mubarak Allah matsalan ƙaryatan da dalilai wajen jayar da cewa wannan alƙarya ana nufin garin makka kuma mun ambata irin sun fara aka ambata a cikin wannan ayar duka Allah madaukaki ya ba wa mutanen Makka haka kuma jarraba wanda al'ummar ta fada bayan kafarce ni'imar Allah su ma mutanen Makka sun haɗu da wannan lokacin da suka cewa ni'imomin Allah madaukakin sarki da yi musu mafi girman ni'imar da Allah madaukakin musu su ce mata shine aiko musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya musu bayyana da tura musu annabin karshen zamani kuma mafi darajar annabi kuma aka ɗauko shi daga cikin kabilar su larabawa ba a ɗauko musu daga wani wani galibin annabawa suna nuwa zuwa ne daga banu isra'ila amma allah madaukaki ya arziki wa larabawa ya zama da cewa mutanen makka allah madaukaki ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama cikin su amma suka kare ni'ima da allah madaukaki fa azaka Allah libas al-juu' wal khawf mimma kanu yasawun abinda bai magana a cikin sa ba a cikin masu ayar fadin Allah fa azaka Allah libas al-juu' wal khawf me yake nufi da libas al wal khawf kuma an da su Allah da tufafin yunwa da kuma tufafin tsoro to wanda zai ce to menene ma'anar tufafin da aka yi magana a malamai suka ce waɗannan mutane jara Allah madaukaki ya gaya mana suna cikin azumi suna cikin suna cikin wadata da arziki da warwada to ai ba su suna da kauce wannan babu su da Allah madaukaki ne wa mutane a duniya da ya zama na cewa ya ba su aminci da nutsuwa kuma ya ba su wadata da arziki da walwala babu wata ni'ima da za su samu kamar wannan babu suturar da ta kai wannan yanzu ko ba hankali yake Allah ya mana sutura ba yana nufin Allah ba kake ba shi ta dinga kaya ba a'a yana nufin cewa duk abin da yake bukata na rayuwa Allah ba kake ba shi to Allah ya tuku ta hanyar ba su aminci da nutsuwa da wani arziki da jin daɗi amma sai suka cewa Allah madaukaki to sai Allah ya canza musu da libasan zuri kanku yanzu kuma sai aka cire musu wancan tubabin na na koshi da aminci aka tufatar da su mai girma, wato kamar an cire musu tufafi ne na jin daɗi aka kawo musu tufafi na wahala fa adan yunwa sauki bi makan misnahu sai Allah mada kuke cewa daga ja'a منهم أحبهم فأخذهم العذاب Allah yake wa daga ja'akum rasulun bi hakika manzo ne daga cikin su fa kazzabu min wanda suka kare tarihi fa akabahum al'azab azaba tarihi wa hum zalimuna halin kasancewa suna zalunci sun zalunci kansu da abin da suka yi na karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki yace lallai manzo ya zo muku daga cikin su wannan manzo ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ma yana cikin abin yake nuna lalle wancan alkarya ana nufin Makka ne domin mutanen makka su ne Allah madaukaki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin cikin su da aka ce walaqad ja'ahum rasulun minkum su mutanen wannan alƙarya su ne Allah madaukaki ya aiko manzo daga cikin su Allah ya rawo wa mutanen Makka aka zabe su akan dukkan garuruwa yana da tabbata ko da yawa akan dukkan kabilu gaba daya aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin su laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ففي ضلال Allah madaukakin sarki ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin hakika Allah ya yi bayarwa waɗannan mu'minan in ba haka sun rasulun min anfusih yayin da ya aiko musu manzo daga cikin su ba daga wata kabila daban ba a daga kabila daga su cikin larabawa aka aiko musu manzo sallallahu alaihi wasallam cikin malamai akwai wanda suke fassara min anfusihim daga cikin jinsin mutane ba a kawo musu aljanu ba ba a kawo musu mala'ika ba domin da an kawo musu mala'ika ba san wani irin rayuwa za su yi ba za su yi mu'amala tun da hana su su koyi da dan aikan da aka haifo musu in aka haifo musu alkhairi ba san yadda za su yi mu'amala kuma su kwaikwaye shi a cikin abin da ya zo musu da shi ba shi yasa sai aka haifo musu jinsin dan adam amma an tafi da sai ya ce ya tuno alkhairi yana karanta musu ayoyin Allah yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim min qabl tsarkake wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma kuma yana sanar da su littafin da kuma hikimar da ya zo da ita ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kanu min qabl ay wa innahu yadda lamal yake kanu min qabl sun kasance kafin su aiko musu manzon lafi salalin mudayyin tana cikin mata wanda yake bayyana ne. to wannan bayyana da Allah mu ke amma kam suka butulce fa kaza ku suka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akaba min azab azaba ta cikin wannan ma yana daga cikin abin da ke nuna shi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ma madaukaki ya aiko shi duk wanda ya karyata shi to wallahi sai ya da alabar Allah duk wanda ya wani abin kare da manzon Allah za ku yi babu haduwa da addadar Allah a yan baku manta ba mun san akan wannan wasu daga cikin yan daɗi Allah da ake cewa waɗanda suke cewa wai in dai mutum ya yi imani da Allah ya yi aiki na gari ko a cikin wani addini yake in dai ya yi imani da Allah ya kuma yi aiki na gari to zai shiga aljanna muka ce wata ba dai aljannar ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ba babu yadda za ka karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama, kuma ubangijin annabi Muhammad ya shigar da kai aljanna da haka Allah da saki ajin ba kaza kuma ba akhadha min azab sai azaba ta wannan azaba ma ne ba ta hadarin da yawa wanda daga cikin malamai suka ce a nan ana nufin waccan yunwar da tsoron da aka jarrabe su da ita kenan azabar duniya wato kafin azabar lahira duk wanda ya karya da manzon Allah to zai haɗe wata azaba da Allah madaukaki ne mutane ko da mutane ba su gane cewa yana cikin azabar ba amma shi yana cikin azabar ta iya ruwan cikin rayu cikin mutane cikin yana da wadata da gidaje da otoci na alfarma amma sai da yake da sha'anu a cikin zuciyar da kuma akwai wata matsala yana cikin damuwa da bakin ciki shi sa zaka ga kasashen da suke cewa sun ci gaba suna cikin jin daɗi da walwala babu inda ake samun mutane da suke kashe kansu irin wayannan kasashen saboda damuwar cikin imani da damuwar karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam فكذبوا فحصلهم العذاب wanda suka ce al'azab ana ana nufin katsu yau ba irin kisan da aka yi musu a ranar yakin ba shine azaba ta zama wahum zalimuna suna masu masu zalunta kansu sun zalunci don mun zalunci kowa ba sun zalunci kansu ta hanyar bujirewa shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ka tare na يقول مما وفقكم الله يعلم

فملك وغير مالك ولا عالم فإن الله غفور رحيم الله من جمال دوكا ce fakulu ku ci min ba razaqakum Allah daga abin da Allah ya arzuta ku halalan halattaccen tayyiban da da na karkatacce wasu ne ni'mat Allah gode wa ni'mar Allah in kun iyahu ta'budun in kun kasance shi kadai kuke bautawa inna ma harrama alaikum al-maytata iya nan Allah madaukaki ya haramta muku mushi wa waddama ya haramta muku jini wala khinzir da kuma naman alad wa ma uhilla da ghayrillahi bi da wanda aka kira sunan Allah akan sa fa man duk wanda aka bukatar da shi ya shiga cikin tsanani ghaira rabi ba yana mai zalunci ba wala adin ko ƙetare iyaka fa inna Allah lalle Allah ghafurun mai yawan gafara ne rahimun kuma Allah mai yawan a nan Allah madaukakin sarki yana cewa yana kiran bayan da su daga arzikin Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya halatta musu kuma ya dada musu shi malaman tafsiri sun yi magana guda biyu akan wannan kwakwalu umarnin da ake yi na cewa a ci din nan wannan khilafin da su ake wannan magana musulmi suka ce ana magana da musulmai ma'ana waɗanda kuka imani da Allah da kuma aji ku ci daga arzikin da Allah ba ke ba ku na halal an haramta muku haram to amma halal an ba ku dama ku ci ku gode wa Allah madaukakin sarki kuma akan ni'imar da ya muku na halatta muku wasu abubuwa waɗanda suke masu daɗi sai kuma yi magana akan abubuwan da aka rasa wannan da kima ne suka ce ta kulu ne mara zaka kuma Allah ku ci daga abin da Allah madaukakin arzuta kun nan ana magana ne da kasarin gurin shawan danta wanda aka yi maganar bayan su wanda Allah madaukakin dandana musu libasar jori wal khawfi bima kanu yasnauna wannan alƙarin ne da Allah madaukake da rabin su suka je da su ake saboda lokacin da tsananin ya tsanani yankin tsanani a karatun jiya mun faɗa har ya kai da cewa cewa an yanke musu abinci ba a shigo musu da abinci ba su da kwanciyar hankalin da za su tafi ganin ruwan da suke zuwa fatauci su yi fatauci abinci su kawo saboda tsoro da suke ciki na rundunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda irin zalunci da suka yi musu da kama karya da suka yi musu suna jin tsoron za a dauki fasa wannan yasa suke jin tsoro su fasa su neman wasu ko mutane sun yanke ba sa kawo a abinci suka yi wannan yin har suka je manya manyan su suna roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce eh ka tantance kai gaba da maza daga cikin manyan manyan mutane saboda mu ba mun nuna maka kiyayya maka yi laifi bidan ka nuna mana kiyayya ko ka yi gaba da to amma me laifin yara da mata yara da mata su waje maka laifin komai ba ba su yi addinin musulunci laifin komai ba suna cikin wahala da azaba wannan yasa har aka bude komai aka rinka shigar musu da abinci to lokacin da ake shigar da abincin suka ce shine Allah madaukake ke cewa fa kulu mimma razaqakum Allahu halalan tayyiba ku ci daga arzikin da Allah ku ba ku na halal wanda yake da zanga amma ku gode wa Allah madaukakin sarki in kuntum yaqta'un ma'ana dai har yanzu ana kiran mu abin nan da suka yi na fushi da dokar Allah da kamun cewa dan aikan Allah tabaraka wa ta'ala su tuba su gode wa Allah madaukakin sarki da wannan nimar da ya mutu su kaɗai ta Allah madaukaki da bauta wasu kuma yin zuwa ne in kuntum iya sabu inna ma harrama alaikum albayta wa dama la harqa yazid sai Allah madaukakin kirga abubuwan da aka haramta da mulki da jini da addu'ai da kuma wanda aka abin da aka kira sunan wani Allah lokacin da za a yanka shi waɗannan duka haramtattun abubuwan Allah madaukakin ya haramta mun yi magana akan waɗannan matsaloli a cikin suratul bakara haka nan mun magana akan su a cikin suratul ma'ida dan haka a nan Allah mu da kuke wato zai magana akan yanke ne anan saboda wani mun yi wata magana a wancan wurare abin da kuma sai cikin da abubuwan da ya haramta su daga cikin abubuwan da ya haramta daga cikin haramta mutum almaita kaga al-mayyitu an kawo shi da alifin da lamu wanda yake nuna istigramu jami'il jins wato dukkan abin da yake mushi ne ya shiga cikin wannan aya in ka wani mushe ya fita to wani dalili ne na shari'a ya rubuta shi wani da ake cin mushen kiwo da mushen fara waɗannan saboda wasu dalilai da suka zo suka ce su وحل لكم سيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم قيد الكلب لا دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون أنا أسلمكم صيد طيب البحر من هذا التامكم فرنسا تجد الله wa ba'abuhu da abincin da ya fito ya taso daga cikin ruwa ma'ana in aka ce wato ba'amu suka ce shine abin da ya mutu da kansa sai kuma ya taso sama ruwa an halatta mutu shi gini ina kamo shi ba kayan sa ba ka kashe shi ko a wajen kama shi ya mutu ko kuma ya mutu da kansa ya taso sama duk ya halatta jami'in malamai duk sun ce wannan ya halatta shi in ban da wani kauye da ake samu daga Abu Hanifa rahimahullah shi yana cewa abin da ya mutu da kansa ya taso akan ruwa ba a ci amma yanda tashar magana halatta dukkan abin da ya mutu da kansa a cikin ruwa da ya mutu da kansa ya taso to kaga an cire wannan ne saboda dalilin shari'a da Alkur'ani da sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam sun halatta cin kifi da kuma fara to inda da nama yin da wa da mai annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi yace an halatta wato mushe guda biyu da kuma hiji guda biyu duk da cikin wasu malamai suna dan taba shi amma ijma'in malamai ya kullu akan aiki da wannan hadisi shin an halatta muku mai tsaka da mushe guda biyu wa da mali da kuma cikin guda biyu mushe guda biyu alkali wa tihal shi ne sarfa da kuma halitta dukan su jini amma an halatta ce tantankwarar da jini ya ce sannan kuma an haram an halatta muku mai tsaka da mushe wanda ya tsaka da kuma mai tsaka da mushe mushe guda biyu su ne aljaratu al-sabaq wa jarad wato kiwo da kuma bara. ya halatta da ya halatta da mushe kifi ya halatta da mushe fara duk da gani ba na yin amma na ganin mutane suna duk waya da ta ya ka ga ana sai da fara ana aunawa gudun gudu ana in ka gani yana ce gwanin man sha'awa amma dai ni ka ba na iya saboda ban saba da shi ba ba zai ji bane maka ba amma dai ya halatta da shi ai ko kifin da ma an kashe gaba za ka ci babu wata matsala yau ai akwai da ba zai nama ba kwata kwata ba ya cin nama ai bai laifi ba amma dai halal matsalar shine ka zaka yadda cewa wato ka ce haramun ne abinda Allah ya halatta amma ya azama ya halatta kai baka ci ba wata matsala ce kuma ba daidai ne ka kulle ka boye ka gaya masa wani abu daban dan ya ci ba dan za ka abu da kuma yanda sun da hannu ya ce ya halatta a ci doki da suka yanka doki sun san mutane ba za su ci ba wai sai ranka dan kullawa a linda sai a ce maka wallahi dan gudurin naman laya ne a kawo maka kuma doki ne zo na haiti ne ya halatta baka ba haka in ka gaya masa kan mutum da zai ya mata annabi sallallahu alaihi sallama, an kawo masa naman damo da aka kawo masa naman damo manzo Allah sallallahu alaihi sallama sai bai ci bai shi ba dai ci ba Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala in ma aiki Allah haramun ne cin sa yace a'a inna inna halatta kun da abdi qawmi yace babu ita ne a kasar mu ban san ta ba dan haka ne ya yace a kun da haka ne ku kawo mun tashi da shi kawai aka kawo kayan da kayan to kai zaka iya shi duka kayan ka amma wanda ya ba zai iya shi ba kar ka koyi ba sai ka bayyana masa kanki kaza ne in ce cin ba zai ci ba shi kenan ya bari to Allah duk abin da da shi da zo ba nan ya ci da shi to wani haka nan addamu a nan an kawo damu gaba ɗaya kowane irin jini ya shiga ma kamar yadda muka faɗa alkalmi da wasu ha sai ya hanta kaga kuma jini a masu fitar da shi haka nan kuma da dalili ya nuna cewa jinin da aka hana shi shine jinin da yake da yake zuba ولا أجد فيما أمي إليه محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسروحا أو لها من فيهن فإنه رجس أو رجس bayan shirka Allah madaukakin sarki yake kul ka gaya musu la ajibu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'im yata'budu ni ba na samu cikin abin da aka yi min wahayi muharraman ala ta'im yata'budu ban samu wani abu haramtacce da aka haramta wa mai ci ya ci ba illa an yakuna maitatan sai dai in mulki ne aw daman masfuhan ko kuma jini mai kwala kamar jinin da aka yanka dabba yake zuba wannan haramun amma ba zai yi mu wato ka nisanci dukkan shin wani abin da akwai ba yanzu naman gidanka da aka za a dafa maka yau ka ci lokacin da ka ci naman nan aka ce karantse da Allah ba wani dan ragowar jini da aka bar shauru saura wanda aka dama maka naman za ka yarda da Allah ai ba duk inda aka wanke shi aka sake zuba aka sake zuba shi a cikin wani ruwa to zai sake nuna cewa akwai jini a ciki to in kowane irin jini ake jini ba za a ci ba wanda yake nuna ba kowane irin jini damun masmuhan jinin da yake zuba amma dan gunti guntun jini da zai zama a jikin nama aka dafa romo da shi aka ta wanda lafiya lau ne ba matsalar komai an ba. Allah ba cikin sarki ke wala ta cikin mai naman alade da yake nama ya hada da komai da komai baka da wuta ba ka ai ba ta ci ba a ce ta nama ita ko ka dauki kitse ka ce ba a ce masa nama ko ka dauki kashi ka ce ai lahabu aka ce nama aka ce banda kashi a'a dukkan abin da ke cikin alani ya ji da cikin fadin Allah ba cikin sarki wala masinti shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ce Allah ba da kuskiya tsine wasu mutane waɗanda da aka haramta musu a a sai suka dauke shi suka yi sarrafa shi da dabara su da amfani da shi suka ɗauki kisan suka mai da shi mulki ana yin fitila da shi suna sayarwa idan Allah madaukaki ya haramta cin abu abin da ba wata mu'amala da ake da shi sai ci to Allah madaukaki kuma ya hana a sayar amma idan abin abu wata mu'amala da ake da shi bayan ci to ya halatta a sayar da kuma farin mu'amala yanzu za ta jaki a haramun bai ce amma ya halatta ka ɗau jakin daga sayar a kasuwa saboda me saboda an shi jaki ba shi kare ake ana ɗaukar kaya ana hawa ana yin da da shi an fahimta ko da amma shi ana da kuma da abin da yake da shi dan haka haramun ne da sai shi wa haka nan wanda aka yi kurun sunan wani Allah ne? in aka ambaci sunan wani Allah aka yi ka dabba to wannan dabbar haramun ne a shi da na nassar da Qur'ani ba da zai da ba. A كتير يفضل الضرورة غير باقي ولا عالم فإن Wanda ya وانت يتنا نفسك أدك shiga من المبقاتا yana tsananin bukata yana ta kama shi bai samu abincin da zai ci ba sai wani to ya halatta ya ɗauka ya ci don kar ya mutu ya ɗauka ya ci kar ya mutu zai dauka ya shi malamai suka yi ne wani zai dauka ya ce ko shi ne ko ko zai dauka ya ci gwargwadon abin da zai magance mu wato zai kare kansa daga halaka sannan zai yi guduri ko ba zai yi guduri ba wasu da ce zai yi guduri saboda tun da a halin tafiya galibi irin wannan yana samun mutum ne a halin tafiya idan bai yi guduri ba a gaba yin wata sake kama shi kuma babu mutum ba kaga sai ya mutu sai a halaka suka ce zai yi guduri da kuma shi a jaka idan yunwa ta sake kama shi ne ma abinci bai ci ba ta halatta ci saboda kar ya mutu shi dai mushi an ba da dama ne a ci saboda kar a mutu wato ganin cewa shi cin mushi mushi haram ne barna da cin mushi amma kashe wato salwantar rai ya ci mushi salwantar rai ya fi muni akan kan cin mushi shi ma kuma to amma sai aka halatta maka ka ci mushi dan ka shi ne Allah madarar ke mutum ne ƙurra rairar bagin wani adi malamai suna da manzaro masu yawa a kan rairar bagin wala adi mai ake nufi da shi wani suna ganin abin da ake nufi ne da bagin ya zama da cewa ba nan fashi da makami ba suka ce wannan yake nuna mutumin da yake cikin sabon Allah yana hanyar sabon Allah to ko yunwa za ta kashe shi ba zai ci mushe ba saboda Allah ya ce fa malakun da zai raba wala aji idan kenan ba da shi dan fashi da magami ne mai sabon Allah ne wannan shine abin da ke kawo sabanin malamai akan matafiyi da yake tafiya ya tafi sabon Allah shin da ya kasar ko ba zai yi ba zai ci mushe ko ba zai ci mushe ba in ya yunwa za ta kashe shi zai sha hannun masu ba kuma ba zai sha ba idan har tafiyar ta ta saban Allah ne wasu malamai suka ce wannan zai da fasin wala adin yana komawa zuwa ka saba wa Allah da haka idan mutum a zaben Allah yake duk waɗannan abubuwan ba zai yi ba wasu kuma suka ce zai da fasin wala adin fa yana komawa zuwa ga mushan ne wato zai da fasin ba mera mai zalunci ya ci alhali mai bukata ba wala adin ko kuma ya wuce iyaka ya samu abin da zai ci halal amma sai ko ba yana shan mushi amma shi dama ya ci wani shi da yana shan kawai shi ke nan sai aka kawo masa abinci kuma na nan amma shi kuma wancan abincin da tsarkantaccen abinci dan wani ne da mai da yaji wancan kwa farfesu ne na amma da ne ga ba za su haɗu ba ko ba za su haɗu ba Za ga yana yana gani gabansa amma na gumin a kuma an kawo masa dankalin hausa ya sha karaku kaga biya ya farko ne kuma ya kuma ya kuma dankali to suka ce shi ne a rari ya ƙetare iyaka al yasa samu a nan amma ya goma yana cin wani haram dan wannan istidra'i mustaqim ne ba mun fada yi ba a wajen su yana komawa zuwa ga wannan abin da ya fara da ba to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce fa inna Allah ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne kuma mai yawan ma'ana Allah madaukaki ya gafarta mu kuma Allah madaukaki ya ji tausayin saboda tausayin nasa ne ma shi yasa ya halatta musu tukushin da ka sun musu inda ba shi da ya haramta mu sai ce dole kawai su fito kansa ko za su mutu kansu amma saboda tausayi irin na Allah subhanahu wataala yace fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai Allah ka cika mu kuma ka gafarta mana za mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah madaukake mana albarka ya biya mana bukatun mu da alkhairi akwai yan uwa da yawa waɗanda suke sa. turo sakonni cewa a sa cikin addu'o'i saboda bukatun su na kai wasu jarrabawoyi ne ta same su wasu kayan kuma ya fata wasu rashin lafiya ne duk muna sa su cikin addu'ar mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya kowa bukatun sa ta kai mu ma muna da bukatun mu kana daban-daban da wanda muka faɗa da wanda mun faɗa ba duk Allah ya sani Allah madaukakin biya mana bukatun mu na alkhairi baki daya na eh abun bawan Allah da aka san sace masa mashin jiya a wannan masallacin muna roƙon Allah ba da kake sarki ya mayar masa da mafi alkhairin abin da ya rasa kuma Allah tona asirin waɗannan barayi a ko ina suke Allah tona musu asiri wa ita Allah ya kare mu ya kare mana jirin mu ya kare mana dukokin mu gida Allahumma farrij Muhammad ma'mumina minna wa nassir karbal maqrubina minna wa qdi dayn an al-madinina minna Allahumma ismi rabbana wa farad al-muslimin warham mawtana wa mawt al-muslimin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع أجزاك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ربنا اجنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.